Daukacin 'yan majalisa na ɓangaren rinjaye ne suka yi na'am da gyaran fuskar da gwamnati Nijar ta yi wa kundin zaben ƙasar dangance da shawarwarin da aka tsayar a taron majalisar CNDP waɗanda suka tahallaka a kan buƙatar ƙara yawan wakilan ɓangarorin siyasa a hukumar zaɓe da tsarin tafiyar da zaɓe a karkara. Mataimakin kakakin majalisar dokokin ƙasa Iro Sani ya yaba da cikakken haɗin kan da gwamnatin ta samu a yayin wannan zama. An canza miyau aka samu tsari wanda za ya sa kowa ya amince da shi a zo a yi zaɓe a cikin ƙasa a tafiyar da duka harkoki na zaɓe a cikin ƙasa yau mun tattauna a kan shi kuma 'yan majalisar dokoki mutum cikin mutum 170 da ke majalisar nan ta dokoki mutum 133 duka suka yi na'am da wannan doka ta kundin zaɓe. To sai dai 'yan adawa sun fice daga zauren majalisar a daidai lokacin da ake gabda buɗe muhawara. Rashin cimma daidaito a kan wasu mahimman dokokin da gwamnatin ta cusa cikin kundin zaben kasar ya sa 'yan adawa ƙauracewa zaman ƙuri'ar da majalisar ta kira musamman batun cancantar shiga zaɓe in ji kakakinsu isu isaka. Jewayen duk suna nan suna yi, article ne. In lokacin takara ya yi in sun gani onda mutane suna so suna kama shi kenan ku dariya kai in sun kama ka suna iya azama shekara guda to don haka nan mun ce a maida shi shekara biyar koko su maida shi abin da su ma 2017 sun amince da shi shekara uku dan shekara uku sai ka yi laihi babba a ce azama kaso na shekara uku amma shekara guda seni a jara seni dan yau seni mutane goma sha fudu a ciki goma sha dai duk nasu biro de vote a zo a gyara in dai ba su kawo gyaran huska bisa abubuwan nan da muka gani mu ko da electoral ba ta shahe mu ba. Shekaru akalla biyu kenan ake takun saka a tsakanin 'yan adawa da masu rinjaye kan maganar sahihancin kundin zaɓe a nan nishar Lamarin da ya sa wasu 'yan ƙasar irin su Ibrahim Kantama kiran ɓangarori akan buƙatar su yi karatun ta nutsu. Menene abin jayewa daga cikin wannan muhawara? In ba ka tsaya ba, ba yadda za a kai ka kawo wata magana a kai saboda kai baka tsaya ba kai kwama cewa baka yarda ba ku kuma waɗannan kun san dokan nan bata amince da ku ɗauki doka ku kaɗai ba kuma kuka je kuka ɗauka shin ya suke so talaka yayi mu mun san kasar nan duk yadda za su yi duk masifar da za su yi sai an yi zaɓe kasar nan dubu biyu da da ashirin ɗaya wannan tahiya wa Niger ce ake wa in ko Niger ake wa to akwai takardar da constitution da ta ce ga yadda za a yi ga yadda za a yi abu wannan hanya don kowa ya zauna lafiya kafin shugaban kasa ya saka hannu akan waɗannan sauye-sauye wajibi ne majalisar dokoki ta gabatar wa kotun tsarin mulki daftarin sabon kundin zaben domin tantance halaccinsa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.